A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Aliyu inwa wanda aka fi sani da Aliji mawakin gambara wato hip hop. Ya ce yana wakan hip hop ne domin sauya salon waka da matasa ke yi inda ya ce mafi yawa sun fi raja'a da wakokin soyayya ko na nanaye a ta sa. ko me yasa ya zabi hip hop? Ni Hausa hip hop nake yi. Hip hop. Mm. me yasa ka zabi hip hop eh to abin da yasa na zaɓi hip hop don mutanen mu Hausawa mm. yawanci sun fara raja'a akan wakokin soyayya na mm. nanaye da irin sauransu sai nanayi a ah, ni ba na yi. so shi yasa so akwai kuma a cikin irin mu mm. misali kamar samari haka da yan mata zaki ga mm. wasu ra'ayinsu mm. baya akan wannan bangaren nana sun fi jin irin waƙoƙin tura su tupac da wane ne da wane ne to shi yasa yauwa shi yasa sai na zaɓi hip hop ni ma in dinga yin ta da hausa ta yadda zan dinga isar da sako ga waɗanda ba sa jin waƙan nana yi din so da ni ma tsarma turanci eh ina tsarma turanci amma yawanci kashi 99 na waka na hausa ne kaji hausa <laughs> aliji mm. um, idan aka ce aliji da wacce aka sanka mm, aka ce aliji akwai wakokin da aka sani da su kamar irin su rap attack irin su indo eto irin ita rafa ta gada ke ALEEGEE e rafa ɗan katsina muna abun mu kamar RADIO aka kunna na zo da sabon SAUTI kowa sai ya zauna hip hop rapa BAJINTA ni ma na nuna. To me kake faɗa? <laughs> Eto kamar irin an yi amfani da wasu irin abubuwa ne kamar spelling misali ALEEGEE e e ina nufin aliji? sai na ƙarasa da magana yauwa Rafa ɗan katsina. Muna da eh, ni ɗan katsina. Me yasa sai ka gaya mana kai ba katsine ne? Eh a saboda a hip hop hmm. zaki ga cewa gaskiya mu katsina ban cika participating ba to yanzu yawa ina so in cewa kanawa sun yi muku bindiga. eh amma kuma ga mu mun zo muna gogawa da su yanzu ai kuke gogawa da kanawar ko mm. kai eh mai kai a ina gaskiya mun kai saboda yanzu a Kano hmm. alhamdulillah ina ɗaya daga cikin upcoming artist wanda yanzu a kundin hip hop ma hmm. zaki cewa na kawo katsina cikin jadawalin hip hop da sai ki ana cewa daga Abuja za a sawa waka wani daga hmm. Abuja daga Kaduna daga Lagos daga ina amma yanzu za a sawa waka sai a ce ga Aliji shi ma daga Katsina to waye ka, waye ji hankalinka misali a mawaka namu na nan arewa har ka fara eh gaskiya ni ba wani mawaki da a nan arewa dai da nake kallo har na fara waka ni daga turawa na fara saboda ni gaskiya irin ni masoyin Tupac ne eh, kana daukan irin salon wakokinsa? ina daukan irin salon wakokinsa amma ni da Hausa ya za a yi shi da Hausa ne a eh akwai wakar da nayi ta misali akwai wakokin da nayi na fadakarwa hmm. kamar irin su zato nayi waka akan zato nayi waka akan bashi nayi waka akan kuɗi to yi mana akan zato zunubi al'umma na ce kowa ya lura amma yanzu kun ga ya zama halin mu a karara yin zato ragon azanci ko ko ragon dubara zato fa yana sa abin da yasa nayi waka akan zato shine abu ne wanda mutane misali da kaga abu sai ka yanke hukunci misali a cikin wakan ma na babba da alamomin zato misali ka aje mashin ɗinka a rana da ka je ka dawo sai ka ce wani ne ya hauɗa zushi ne ya mun faci ka ganta ta taho baka san inda ta je ba sai ka ce ga nan ta dawo daga yawon iskanci ta banda na wannan mm. moni mm. wai ina kuɗin ke zuwa idan mun samu spending money anyhow muna kashe kuɗin mu going chilling with the guys every time we get a cheese amma in sun samu nasu ba sa neman mu we got across the <laughs> difficulty cost to get money ita nasu eh, na ita ne saboda irin yadda muke mishandling kuɗi eh, idan matashi samu yau idan ya samu kuɗi sai a dinga kashewa yau eh, sai a dinga kashewa anyhow mm. to shi yasa ne waƙan nan shi ma na bashin nan to kana isar da ka gamsu kana isar da sakon da kake ina gamsu ya aka ka ce ka gamsu eh saboda ina samun comment daga audience su masu sauraron ina samun saboda ina da misali kamar irin su Twitter handle din nan irin su hmm. Instagram su Facebook kai waye mawaki ne ta <laughs> mu kin san katsina mu mu wayayyu ne <laughs> eh mana ka tabbata kuwa eh to shugaban kasa fa gare mu guda nawa ma muka yi <laughs> to ne burika waka eh gaskiya burina in zama shahararren mawakin da duk duniya za ta san da shi to kalubale kuma to gaskiya ana samun kalubale zo dai yanzu zaki ga cewa muna yin abin misali kin kamar ni kadai mm. ni zan rubuta ni zan rera in cire a kasashen da aka ci gaba ba haka ake yi ba a eh to ai da a kasashen da aka ci gaba zo zaki ga mutum yana da manaja mm. yana da director kana da wasu kai daukan waɗannan kai ma to lokaci ne da kuma gaskiya yanayin su mutanen namu su Hausawan da muke mm. cikin su yanzu ba sa ba su dau irin abin serious ba yauwa saboda za ki ga is quite different da mu da ku ya suke kallon ku ya jama'a ke kallon ku eh to alhamdulillah yanzu dai an fara kallon mu a matsayin mawaka amma da wasu ma suna kallon mu a matsayin yan iska ne saboda muna irin yin waka irin ta wanda gayu na america suke yi su kuma <laughs> sai a ce ai mu yan iska ne da sauransu dole me waka hip hop mm. eh, ya kuke ce mai hip hop din da hausa ne eh ita hip hop da hausa kamar za a iya ce mata gam ba zaurance ba amma kamar gambara modern gambara kenan kamar gambara ta a zamanance mm. shine suna to me yasa idan kuna waka dole sai kuna kuna daddaga hannun eh abin da yasa wannan shine ai kin ga mu ba rawa muke ba eh. amma wannan wawwatsa hannun da zaki ga ana yi shine <laughs> shine hip hop din ai to mm. al'adan shirin nan muka yi wa mawaki ta tsiye muke ce wa dandalin VOA mm. amshi ko baiti idan muka ta tsiye ka zaka iya mana amshi ko baiti ah, jama'a ku kama dandalin dandalin BOA dan yanzu a duniya su muke kira da A suna faɗakarwa a harka ta matasa domin gaba ɗaya su suke kowa ya tasa. Aliyu Inuwa ya ce ya gamsu da sana'arsa domin yana samun bayanan abin da yake yi ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani domin gyara wasu kurakuran da masoyansa suka aiko masa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.